Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta sake canja sabon katin shaidan zama ɗan ƙasa bayan ta gano cewa tsohon katin ba shi da inganci wanda jagoranci sabunta sabon katin shaidan zama ɗan ƙasan shine sakataren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Ferdinand Gongo an da yayi wa manema labarai jawabi a birnin Yaounde kan sabon katin. L'opération vise l'identification de manière unique et à vie de chaque individu. Mun yi shawara ne na ganin cewa an canja sabon kati domin tsohon din ba shi da inganci shi ma babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar ta jamhuriyar kamaru martin bangangale ya ce la mise en service du centre annexe de production de garoua za mu yi kokari matuƙa gaya mu ga cewa mun ba wa kowa katinsa domin yanzu haka sababbin na'urorin da muke da su suna da inganci wajen buga kati dubu sittin kuma fiye da haka a kowane kwana guda na tambayi malam sa'adu a matsayinsa na babban ma'aikaci a bangaren buga katin shaidan zama ɗan ƙasan ko za a gama ba wa kowa katinsa cikin lokaci kankani kuwa shi kansa shugabar ƙasar kamaru ya bato bayar da wannan damar cewa ya kamata a sanya wato kayan sarki da muke amfani da shi yanzu don ya lura cewa akwai wasu matsaloli da gaskiya cikin wannan kayan sarki kasan kayan sarki shine mai nuna wai kai dan kasa ne kuma shine kuma zai nuna cewa kai ba dan kasa bane gaskiya zai wuya da ke wancan karo ma da aka yi sabon karta kaga mutane sun samu matsala da gaske Muhammad Awul Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru